sokoto in ka duba a hali yanzu masana'antun ne bamu da su banda kamfanin ganin suminti wanda muke da shi shi abban suminti duk mun bari komai ya tafi alhali babu abin da bamu da arzikin ƙasa bamu abin da bamu da shi don haka rashin taimako na mu gyara yaran mu mu haɗa musu ai akwai ta hanya kada ka ce ka dogara ka ga gwamnati sunana sanata Amuru Dahiru ina na fito daga Sokoto state kuma na shigo in takarar. gwamna a jihar mu ta sokoto state a halin yanzu akan jam'iyya ta nnpp new nigerian people's party insha Allah. mu ne dori ake ya kamata a yi kori da mu a yi a duba a gani ya sokoto take amma in ka duba ga yanzu namu babu abin zace sai a ce wa iyazu billahi babu tarbiyya ba aiki jama'a suke da mulki inda na demokuraɗiyya na amma ga yanzu in ka duba yambiya ko idan an ce kana zaman takara a'a kowa sai ci nasa yaro na ta zanta mai gida alal misali to idan ku siyasa ta zanta mai gida kun mulki na jama'a ne kace sai mai gida na sani to ya ba mulki to ina ganin ya kamata ga irin namu lokaci ga yanzu ko a ashiki a hali yanzu kada mu yadda mu kauce ya kamata mu yi tunani irin irin mu to ya kamata mu to da gyara a nan jihar Sokoto idan har Allah ya kaddari mun samu mun zama bari fara da cewa sha'anin security ga halin da ake ciki yanzu in ka dubi wani bangare namu da jihar Sokoto wake da shi duk 'yan ta'adda nan masu sace mutane masu kashe mutane cewa sun haga dama kuma an kyale ba mai yin wani abu shugabanni waɗanda ke rike da mulki a yanzu ba ruwansu a kashe a ɗauke a buge a kashe ba mai cewa wani abu to in ka duba wani abin damuwa ta kwarai da suke kaɗan kaɗan shina tahowa tun an fara daga gabashin sokoto shi nan shina tahowa in mu hankali zai ce sokoto gaba ɗaya to za mu kyale haka nan kuma mun san muna iya maganin wani abu so da ikon Allah muka fara da shi za mu fara dole sai mun ba da tsaro sannan 'yan ka duba ta gayyara lalacewa da an ka samu yau yunwa ta daga jama'a wahala babu aikin yi gaba daya ga samari sun taho na kasance ba wurin aiki in aikin gwamnati ya barbace sannan kowani ya dogara komi ba komi sai dai ya zan kwanta ba ni bisa ga ƙarin da Allah ba mu na gwamnati mu yi mun san tsaro gwamnatin tarayya za mu cutar ta mu tabbatar da ta taho ta nata aiki bisa ga kuma mu yi namu jama'a mu ba su karin da ya kamata mu ba su mu tabbata sun tsare kansu mu gane waɗannan da ke wanga ta'addaci duk inda suke mu bi su mu tabbatar da an gama da su don jama'a musu samu kwanciyar hankali in ka duba an fara wacewa in ka duba wajen sabon birni isa gwaranyo haƙƙin lela gada wasu jama'a sun bar ƙasashe sun gudu in ka duba 'yan jama'a sun fara shigowa birni saboda ƙauye ta ya zama wallahi ban gasar da shi ba da kuma na yi imani wallahi muna da ƙarfin mu gasa mu hana wannan abu kin yi mun kai ko muna iyawa muna da ƙarfin mu kasawa aka yi saboda shugabanni da ke suke ba su a ini kokari na insha Allah idan muka kokari muka hana wannan sha'anin ta'addacin ya bari sai mu mai su inda suke sannan mu ba su ƙarfin zama mu taimake su ci gaba da aikonsu su sun ka saba yi sha'anin noma ne sha'anin kasuwanci ne duk za mu taimaka gurgurdun iho. اياك اليوم ان شاء الله